Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta dakatar da ƙaramar hukumar Sulaja daga rabon filayen da wasu al'ummomin ƙaramar hukumar suka yi korafin cewa ana raba su ba a kan ƙa'ida ba. A cikin makon jiya ne dai wasu mutanen ƙaramar hukumar ta Sulaja suka koka a kan matakin da suka ce karamar hukumar ta ɗauka na ƙwace masu filayen da suka ce sun gada tun daga uwaye da kakanni. To amma kwamishinan kula da ma'aikatar filaye na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikan Toro ya ce filayen mallakar gwamnatin jihar Niger ne, saboda haka ƙaramar hukumar ta Silaja ba ta samu izinin raba filayen ba, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To, lallai babu shakka wannan hilin hilin gwamnatin jiha ne, kuma ah, mai girma gwamna ya ba da umarni cewa a zo a yi layout a sa infrastructure sannan a raba ma jama'a saboda a halin da muke ciki yanzu local government bata samu izini daga gwamna cewa a raba wa hilayen ba to yanzu eh, bayanai nuna cewa sun riga sun fara rabawa wani hali wani matsayi ake kenan to mu bamu da labarin wannan rabon da suke yi abinda mun ka sani shine cewa suna bisa kan process in neman approval su masu wannan korafi mutane kenan menene sakon ku a wurin su to mu abinda zamu ce masu shine cewa idan akwai wani mutum guda wanda zai iya cewa ministry na, na uh, land and housing ta making allocation a ko ina a suleja a inda suke maganan nan a kawo mana takarda guda na allocation da state government ta yi To ita ma dai karamar hukumar Sulajan ta ce tabbas filayen ba mallakar ta ba ne. Honorable Abdullahi Maji shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Sulaja ga abin da ya shaida min ta wayar salula akan wannan al'amari. Ah, waje ne na gwamnatin jiha. Da waje ne da sojoji suka zo na shekaru da dama tun lokacin da ake gina babban birnin tarayya Abuja na yanzu. yanzu yanzu me ya kai cewa wasu sun je suna dukan wasu a wurin an ce jami'an ku ne na karamar hukuma abin da mu muka sani akai kwanakin baya sun kai kotu sun kai karamar hukumar da kotu da sunan cewa waje nasu ne saboda sun dade suna noma a wajen kotu ta yi watsi da wannan kara nasu sati daya da ya wuce hmm. bayan kotu ta yi watsi da karan sai suka koma fili amma ita karamar hukuma ita take sa ido a kan wannan waje suka je suka zo na cikin wajen bayan kotu ta haramta musu wannan waje wanda kuma hakkin wannan jirgin hannun su suka je wajen da niyan za su kore su su buge su suka taba ta kashi da jiransu har ya kai ga cewa eh an samu su da suka je raunuka ko da yake dai koken masu wannan korafi na gaban majalisar dokokin jihar Niger amma wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka ga alama zai taimaka wajen kwantar da wannan takaddama Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya